ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون muna jujjuya zukatansu da ganinsu ta hanyar kange su tsakanin ayoyin da shirya da gaskiya kamar yadda muka kare tsakaninsu da imani da alkur'ani a tun farkon lamari saboda taurin kansu muna kyale su a cikin batansu da boransu ga ubangijinsu suna ruɗaɗɗu masu fagauniya